don ku biskan rage mutuwar yara ɗaya mun samu ɗaya bisa ɗai biskan eh, makicin shi daidaita tsakanin talaka da mai kuɗi talaka da masu kuɗi 'yan ƙauye da 'yan birni yara mata da yara maza shi nan akwai tangarta kaɗan tun da ba mu samu ɗaya bisa ɗaya ba ba mu samu eh, sifiri digo da bakwai biskan ɗaya muka samu ina aka yi samun yawan bambancin kenan yawan bambancin shine yara maza suka yi mutuwa Eh, eh, eh, cikin yara me yasa aka ɗauka cikin tamuwa yara maza sun yin tamuwa tunda yara mata su ne kullum kusan uwayensu su ne suka yi samun kula da yara maza tunda yara maza tashi suke suna yawa suna zuwa gari su sun yi mata da yara mata tamuwa yanzu biskan kuma shi abu na uku wanda ya kamata a evaluate shine score da durability kamar abin da ya kamata mu yi aikin da muke yi aiki ne wanda yake jima wanda Niger take yi nan zuwa shekaru da shekaru biskan daya mun samu sifiri digo da 88 biskan ɗaya kenan nan ma mun yi ayyuka da yawa wanda yake sa koma wata rana babu masu hannu da shuri ƙasar Nijar in ta kama cikinta tana iya yin aikin don shi yasa muka kama wuri na warin biskan ƙasashe 75 kinga da aka bada mm. watakila mai sauraro zai so ya san kamar eh, wani irin tasiri ne shi wannan rahoto zai yi ga ita wannan ƙasa ta Nijar wacce kusan kowane lokaci idan aka yi bincike irin wannan za a ce Nijar ce ta baya ta baya a fannin talauci ta baya a fannin wajen mace-macen yara mata da makamantansu wani irin tasiri ne wannan rahoto zai yi a wannan karo an ce Nijar tana gaba e lalle wannan rahoto ya hoto da duk da talaucin mu na Nijar akwai inda mu muke yaƙi har mu ci gaba me yasa wannan aka ɗauka akwai politik da yawa na gouvernement wanda ake yi shi ne ake cewa politik de la gratuité des soins wato fasahohin bayar da magani kyauta magani kyauta yawa shi akwai politik de la prise en charge de la malnutrition akwai ta akwai politik ta prevention de la malnutrition chronique akwai le troisième wannan duka politik rejim zuwa rejim da suka adoptan malnutrition duka rejim kenan suna na suna yaƙi da tamowa suna yaƙi da cututtukan da a tare da tamowa cututtukan tare da tamuwa su ne cuta uku ne dama suke sa tamuwa ko kuma suke sa mazan kashe yaren yaron na tamuwa shine zawo masassarar ciwon su cizon sauro da mura mai tsanani kenan duka aikin da ake yi nan nijar shine a a a a kare yare da tamuwa wanda suke da tamuwa a musu magani kuma cututtukan ga uku su ma musu akwai kuma wani fanni da muke muka aiki bisan shi kwarai shine eh, rigakafi don ka kahi na dusa tunda an san da yau dusa ita take sa tamuwa kwarai ko kuma yaro mai tamuwa iya dusa masa mutuwa yake kina biska wannan abubuwan ne Niger ta yi aiki kwarai kuma ga akwai masu hannu da shuri kuma shi gwamnati ma shi da kanshi ya sa kanshi cikin wannan aiki saboda shi akwai inda ake cewa direction de la nutrition direction de la nutrition da sauran partner wanda ake cewa su unicef da su pam da sauran da mu save the children muna nan muna aiki tare cikin hannu da hannu kullum akwai reunion da ake yi wanda in an ga wata situation wadda ta zo wanda aka yara suka sun mutu kwarai sai an an tambaya eh an kai me yasa yanzu me ya kamata mu yi ka yara na su mutu duka ayyukan da muka ta yi har muka samu muka ci gaba a nan Nijar